Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar 6 ga watan Fabrairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakubu da kanin labaran duniya. To Baballe jiya Juma'a shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya kira ga kamfanonin har hada magunguna da su raba su na yin rigakafi domin kare samar da allurar rigakafin covid-19 shugaban amurka joe biden ya yi jawabi ga shugabannin afirka da suke ganawa ta yanar gizo a ƙarshen wannan mako a taron kolin ƙungiyar tarayyar afirka na shekarar 2021 a birnin addis ababa kana sakataren harkokin wajen amurka ya matsawa beijing lamba akan musgunawa da take yi wa 'yan kabilan ugur da tibet da hong kong a tattaunawar farko ta waya tsakanin manyan jami'an kasashen mafi tasiri tun bayan da shugaba joe biden ya hau mulki kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa masana a fannin tattalin arziki a najeriya sun fara tofa albarkacin bakin su kan matakin da babban bankin kasar cbn ya dauka na ba bankunan kasar da cibiyoyin hada-hadar kuɗi umarnin rufe dukkan asusun da ke ma'amala da cinikayya irin ta zamani wato cryptocurrency haka kuma za ku ji cewa shugabannin matasan kabilar irgwe da na fulani a karamar hukumar basa da ke jihar filato sun sha alwashin yin dukkan mai yiwuwa wajen maido da zaman lafiya a yankin sannan kuma za ku ji cewa kungiyar lauyoyi ta jihar kebbi sun kauracewa kotuna saboda irin ayyukan da 'yan banga ke yi wanda yake shafar masu shari'a a jihar Bayan nan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakub Makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayuwar da kuka aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri. a jiya juma'a shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ya yi kira ga kamfanonin har hada magunguna da su raba fasahohinsu na yin rigakafi domin a ƙara samar da allurar rigakafin covid-19 da yake jawabi a wani taron manema labarai ta yanar gizo daga birnin geneva tedros adhanom ghebreyesus ya ce abin da ake bukata shine a ƙara yawan har hada rigakafin ya ce kamfanin yin magani na ƙasar faransa na sanofi ya sanar cewa zai ba da kayan aikinsa domin taimakawa aikin samar da rigakafi da kamfanonin pfizer da biontech ke yi kana ya yi kira ga sauran kamfanonin su masu yi haka ya ce muna kira ga duk kamfanonin har hada magunguna da su raba bayanai da fasahohi domin tabbatar da duniya ta samu isasshen allurar rigakafin ya kuma kira da ya saba yi ga kasashe masu arziki da su raba zubin allurar rigakafin ga kasashe matalauta idan suka yi wa ma'aikatan kiwon lafiya da tsofaffi allurar tedros ya ce kashi saba'in cikin ɗari na rigakafin covid-19 da ake baiwa mutane ana yin su ne a cikin kasashe goma kacal yayin da kusan kasashe 130 ba su samu ko allura guda ba shugaba joe biden ya yi jawabi ga shugabannin afirka da suke ganawa ta yanar gizo a ƙarshen wannan mako a taron kolin ƙungiyar tarayyan afirka na shekarar 2021 a birnin addis ababa amurka ta kimtsa yanzu ta yi kawance da ku wurin haɗin kai da taimako da mutunta juna in ji biden a jawabinsa ta hoton bidiyo a cikin jawabinsa biden ya ambato abubuwa da ya kira manufa ɗaya ga kyawawar makoma wurin raya cinikayya da zuba jari da zai bunƙasa zaman lafiya da tsaro makomar da ta himmantu wurin zuba jari ga cibiyoyin mu da kuma kyautata 'yancin bil'adama ga kowa kama daga mata da 'yan mata da masu sauya jinsi da masu fama da nakasa da duk kowane irin kabila da addinai da al'adu in ji biden shugaban hukumar zartarwar kungiyar tarayyar afirka musa faki mahamat ya yi marhabi da sakon kanan ya ce kungiyar tarayyar afirka tana zuba ido don ganin sake daidaita alakar kungiyar tarayyar afirka da amurka a cikin watan janairu shekarar 2018 ne shugaba donald trump ya sha suka akan kalaman kaskanci da ya kwatanta kasashen afirka da su sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya matsawa beijing lamba akan musgunawa da take yi wa 'yan kabilan ogur da tibet da hong kong a tattaunawar farko ta waya tsakanin manyan jami'an kasashen mafi tasiri tun bayan da shugaba joe biden ya hau mulki ya ce na bayyana kararra cewa amurka za ta kare muradun kasar ta kana za mu yi wa beijing hisabi akan cin zarafi da take yi wa tsarin kasa da kasa blinken ya kafe a shafinsa na twitter akan hirarsa da babban jami'in china yang jinqing blinken ya faɗa wa yang cewa amurka za ta ci gaba da tsare mutuncin bil'adama da darajojin demokuraɗiyya ciki har da shenzhen da tibet da kuma hong kong a cewar wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen amurka a kan hirar waya ta jiya juma'a a washington blinken ya kuma matsa wa china lamba da ta bi sabon kasashen duniya wurin yin allah wadai da juyin mulki da sojoji suka yi a bama a cewar sanarwar da ta yi amfani da sunan myanmar ta asali An jima kaɗan baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Ƙwararru a fannin tattalin arziki na tafkan muhawara kan matakin da babban bankin Najeriya CBN ya ɗauka na ba bankunan ƙasar da cibiyoyin hada-hadar kuɗi umarnin rufe dukkan asusun da ke mu'amala da cinikayya irin na zamani wanda ake kira cryptocurrency da turanci amma masu amfani da wannan hanya ta musayar kuɗi sun ce za su shigar da ƙara. wakiliyar sashen hausa a abuja madina dauda ta yi mana nazarin batun a wannan rahoton da ta haɗa mana akan wannan mataki da babban bankin najeriya ya ɗauka na haramta yin amfani da sabuwar hanyar hada-hadar kuɗaɗe ta zamani wato cryptocurrency ko bitcoin ya zo wa 'yan ƙasa da ba zata saboda ba a yi wata sanarwa ko tuntuɓa kafin a ɗauki wannan mataki ba hajiya mariya ibrahim baba tana cikin waɗanda suke ganin yadda ake amfani da wannan hanya na cryptocurrency ko bitcoin wajen hada-hadan kasuwanci ga abin da take cewa gwamnati huruminta ne ta zo da ƙa'idodi da wasu abubuwa abubuwa wanda suka shafi tafiyar da mulki yanda ƙasa za ta tafi da kyau to amma su kuma jama'a fa su ma ya kamata a fita hakkin su a rika sanar da su abin da ya shafe su a kan lokaci isasshe da zai ba su dama su canza su ɗauki wani tafarki wanda za su ci gaba da tafiyar da harkar su ta rayuwa yau da kullum amma kawai a wayi gari banki kawai su zo su ce ga umarni da gwamnati ta ba su saboda haka za su dakatar da komai to wa'annan bayan Allah 'yan Najeriya wa'anda dama su da shi suke amfani ai an saka su cikin tsaka mai wuya fi sabilillahi ya kamata a rinka yin adalci shi mun shugaban kamfanin EPT Security masu hada-hadar hannayen jari da ke Lagos Kasimu Garba Kurfi ya yi turne da wannan mataki inda ya ce ana nema a yi karan tsaye ne wa hanyar hada-hadar kuɗi ta zamani wannan hukunci da gwamnan Central Bank ya bada akan dukkan kafofin bankuna da sauran kafofi da suke harka da kuɗi mu a fahimta mu ba shine abin da ya kamata a yi ba kowane lokaci ka tafi da zamani idan muka diba manya-manyan kasashe kamar ingila kamar amerika da sauran kasashen duniya da suka ga wannan abun ya taho kuma ba yadda za su yi da shi sai suka yi dokoki yadda za su kare mutuncin mutanensu abin da babban banki ya kamata yi ya yi dokoki wanda zai kare 'yan najeriya in ma sun shiga wannan harkar don kada a yaudare su a cuce su abun nan ba najeriya yake ba duk duniya ana yin shi ya za ka iya hana yanzu ki ɗauki babbar sana'ar da ake shine ta forex wato hada-hada kuɗi da kuɗi duk duniya ana yin ta amma yau najeriya magana nan da nake miki babu doka amma ga malami a sashen nazarin tattalin arziki da ci gaban kasa a jami'ar tarayya da ke kashere a jihar gombe dr isa abdullahi yana ganin kasuwanci irin na cryptocurrency bai kamata ya shafi babban bankin kasa ba cryptocurrency din nan ya samu karbuwa a duniya da yawa ta inda masana'antu kamfanoni cibiyoyin hada-hadan kuɗi da kamfanoni masu zaman kansu da anguwanni da ɗaiɗaikun jama'a suke amfani da su a shekarar 2019 an samu kimanin akalla dalar amurka biliyan 146 a duniya ana amfani da wannan cryptocurrency din kuma an yi amfani ne da wani tsari na wanda ba zai iya bari a yi jebunsa ba ko a yi amfani da shi kudin so biyu kamar yadda ake amfani da atm card mutum bai isa ya ciri kudi wuce iya kudin da yake da shi ba to an mar amfani da wannan abin da ake kiran shi cryptography wani hada-hadan kudi ne wannan wanda bai shafi hukumomin kuɗi na ƙasa kamar central bank ba su da ƙarfin su dakatar da wannan ko su san yawan kuɗin da yake yawo a cikin al'umma saboda wannan ba ba su da wannan ƙarfin ko bankin america ba ta da wannan ƙarfin domin mutane ne suka haɗu haɗin kan ƙwararru da masana da kuma waɗanda suka amince da tsarin suke amfani da shi a duniya a lokacin da yake nazari a kan batun ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista ibrahim bello rigacikun ya ce matakin da babban bankin najeriya ya ɗauka yana kan hanya. Ita Central Bank of Nigeria banki ne wani duk wani abu wani sha maganan bankuna da wasu abubuwa fatimin na harka na maganin kuɗi a ƙasar na gaba ɗaya tana lura da su kuma duk abin da eh, central bank za ta yi wani kare mutuncin 'yan najeriya kan cutuwa kan maganin almanda da ake kan irin wani abubuwa dole ta ɗauki mataki kuma ba dole ne eh, central bank sai sanar da su kamar yadda suke so sai an sanar da su bar wani abu cikin ana ganin abin da ya saba maka'ida daka haka suna da iko suna ganin cewa matakin da aka dauka bai musu ba su kara a gaban kotu kuma kotu tana da iko ta duba abin da ya dace ta yi so da wani abu ne wanda ke yanzu ba za ka hana su korafi ba tun dan najeriya wani tsarin najeriya ya ba da najeriya dama ya korafi akan abin da ya dame ko abin da ya gani yake so babban bankin najeriya cbn ya ci gaba da neman dukkan hukumomi da ke karkashinta su gano mutane ko kamfanoni da ke mu'amala da wannan tsarin domin a rufe asusunsu madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. a jiya juma'a amurka ta ce tana niyyar janye batun ayyana kungiyar huti ta kasar yamal a matsayi 'yar ta'adda a wani martani ga matsalolin kayayyakin taimako da kasar take bukata lamarin da ke rusar da shawarar da gwamnatin trump ta dauka a ƙarshen mulkinta da ta sha sukan lamili rusarwar da wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya tabbatar da ita na zuwa ne wuni guda bayan da shugaba joe biden ya dakatar da taimakon amurka ga rundunar haɗin gwiwa karkashin jagorancin saudi arabia a yakin yamal lamarin da ake yi wa kallo tamkar yaƙi ne tsakanin saudi arabia da iran a kaikaice mun ɗauki matakan namu ne saboda matsalolin kayayyakin taimako akan ayyanawa da tsohuwar gwamnati ta yi wanda tuni majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin jin kai suka ce za su gaggauta magance matsalar taimakon jin kai mafi muni a duniya a cewar jami'in majalisar ɗinkin duniya ta kwatanta yamal da matsalolin buƙatar kayan taimakon jin kai mafi muni a duniya inda kashi 80 cikin 100 na mutanen ƙasar ke fama da buƙata. tsohon sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo shine saka huthi a cikin jerin kungiyoyin ta'adda a ranar sha tara ga watan janairu wuni guda kafin barin ofis a ƙarshe bayan sama da shekara jam'iyyun siyasar ƙasar libya sun amince da kafa gwamnatin wucin gadi wacce za ta ɗauki ragamar shirya zaɓe na gaba gari nan da zuwa ƙarshen shekarar nan yayin wani taron manema labarai da aka yi a birnin new york a ranar juma'a shugaban majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce yana da matukar muhimmanci a haɗa kan ƙasar libya ya kuma nuna buƙatar a tunkari hanyar samar da zaman lafiya inda ya ce gudanar da zaben na daga cikin waɗannan hanyoyi a dai ƙarshe wani taro da aka kwashe mako guda ana yi a geneva wanda ya shafi batun tattaunawar siyasa a ƙasar libya an zaɓi sabbin shugabannin gudanarwa bayan zaɓuka da aka yi a matakai biyu mukaddashiyar wakilin majalisar ɗinkin duniya a kan libya stephanie williams ta yi fatan gadin an samu masalaha mai ɗorewa wacce za ta zamanto ta samu tushe ne daga 'yan ƙasar ta libya libya ta fada cikin rikicin siyasa ne tun bayan da aka kawar da gwamnatin marigayi muhammad gaddaf a shekarar 2011 To a gaida baba yakun makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. mu Shugabannin matasan kabilar Irgwe da na Fulani a karamar hukumar Basa da ke jihar Filata a Najeriya sun sha alwashin yin dukkan mai yiwuwa wajen maido da zaman lafiya a yankin bayan wasu hare-hare da suka kai ga rasa rayuka daga bangarorin biyu ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana. Shugabannin matasan kabilar Irigwe da Fulani a karamar hukumar Basa da ke nan jihar Filato sun sha alwashin yin duk mai yiwuwa wajen maido da zaman lafiya a yankin bayan wasu hare-hare da ya kai ga rasa rayuka daga bangarorin biyu. A cewar shugaban matasan Fulani a nan jihar Filato Abdulkarim Bayero sun rasa mutane biyar a wani kisan gilla da aka yi wa mutanensu sai dai suna kokarin tabbatar da fahimtar juna. an kai ma wani yaran makiyaya hari a karamar hukumar basa kauyen mai yanga muka je sai muka samu an kashe wayansu yaran Su nawa? Su guda shida ne aka kashe. Mun samu guda biyar. To nan sai muka sai muka samu inda aka kakkashe dabbobi. Me kuke yi don ganin cewa wato abubuwa ba su rincaɓe kamar yadda aka samu a baya ba? Muna ta zuma mitin gurare-gurare saboda abubuwan sun zama zamanto kamar wani kururuwan shedan ne a kasan ma baki da ba ma a filato kadai ba. Mu kiran mu cewa lallai a samu zuman lafiya kowa ya dawo da hankalinsa a zauna a tattauna domin a ga an zauna lafiya. A bangare guda kuwa shugaban matasan kabilar Irigwe Ezekiel Peter Bini ya ce su ma an kashe musu mutane biyu amma za su ci gaba da tattaunawa don samun mafita. Mu dai ba ma fada da Fulani wani abin da nake son duniya su sani kenan. To na kwanan nan abin da ya faru shi Brangwe traditional ruler dinmu ya sakin kwamiti wanda za a zo na a duba yaya za mu yi domin zaman lafiya ya dawo Fulani masu daga mu ba gama a zona a yadda mu gane wa juna ba sai sun fara shigowa suna kawo shanikansu ɗaya yaron mu ya fita daga neighboring village ya je ya soka da kaya yana tuka mashin ya soka da kaya yana dawa suka kashe shi a hanya sai yara suka ji harbi ana zuwa sai suka harbi ɗayan yaron mu kuma an kashe yara biyu. a me kuke eh. yi a matsayin ku na shugabannin matasan nan don tabbatar da cewa an samu zaman lafiya. a yanzu haka ne nake miki magana jiya mun yi zama da shi kwamandan na sector 3 ni na gana kira duk suka sassa na shugabannin matasa na kowace gefe namu na gaya musu cewa kowane gefe su yi zama da su a gan wannan abun ya kare mu wannan abun ba dadin shi muke ji ba. Duk da cewa hukumomi ba su fitar da wata sanarwa akan batun ba ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto wani lauya mai zaman kansa barista Daliop Solomon ya ce kashe-kashen da ke aukuwa ayyukan ta'addanci ne. Jama'an tsaro ya kamata ana kamo wayanda aka mika hannu a kansu a hukunta su wato a Najeriya mun san da cewa mutum ya rike bindiga doka ta hana. To nan kuma yan bindiga suna rike wayan abubuwan suna ma mutane ta a hanya. To zai yi kyau da cewa gwamnati Najeriya ta ɗauko da doka wanda za ta iyantar da kowa ya rike bindiga. To amma kana ga idan aka ba kowa izinin ya mallaki bindiga baka ganin kamar barnan zai fi abin da muke gani a yanzu? Shi wanda zai zo ma da tadi kuma ya san kana da shi ai bare zo ba. Kowa ya siyo ya ajiye a gidansa. Inda mutumin ya tattare doka a amfani da shi sai a kama shi. Tun farko gwamnan jihar Plateau Simon lalon ya yi alkawarin ɗaukan mataki kan rikice-rikice a faɗin jihar. A halin da ake ciki dai komai ya lafa a yankin da lamarin ya auku. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida Zainab Babaji, a Najeriya alamu na nuna cewa muddin hukuma bata tashi tsaye ba. Yanayin bijirewa bin doka kan iya jefa wasu yankuna cikin halin kakanikayi kamar yadda irin wannan hali ya tursa salauyoyi suka cewa shiga kotuna na wa'adin sati uku a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya daga kebbi wakilin muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton a wata hira da muryar amurka cikin watan satumba na shekara ta ashirin. daya daga cikin shugabannin kungiyoyin sa kai kuma shugaban kwamitin tsaro a masarautar zuru mai abdullahi kwazo mai ritaya ya ce suna ɗaukar matakai ganin 'yan sa kai suna bin doka ga ayyukan su na kare yankin su daga 'yan bindiga. Abun da an ci mana mu bari shine shari'a gona magana aure an bashi da kuma irin kama mutum a kashe din nan to muna nan muna kokarin mu ga cewa sun bawo ina abubuwan kuma tsakanin da Allah yawancin mu da ake ce ma shugabannin mu ma san suna ba ka sanin sun yi yanzu kimanin wata biyar da wannan batun amma har yanzu ana kokawa akan yadda ayyukan kungiyoyin ke gudana yanda har abin yana shafar ayyukan masu shari'a a cewar sakataren kungiyar lauyoyi ta kasa reshen jihar kebbi barista aminu hassan har ya kai ga suka tare wasu 'yan kara ma'ana cewa idan kuka je kotu za mu hallaka ku suka je kotu suka ɗauke ɗa da uba suka je da su saman duki suka ba su kashin tsaya wanda ya sa dole suka bar shari'a akwai wani sigan da suka ɗauka wani ɗan kara da suka kashe shi suka kashe shi ne ƙarshe ne yanzu sai suka kai suka samu wani lauya wanda yake shekaru ma ya yi kusa shekara saba'in sannan kuma tsohon lauya ne kuma suka same shi suka ɗauke shi akan wata shari'a da yake da jayayyar gona suka ba shi sun ya suka yi niyyar kashe shi. Wannan ne yasa kungiyar ta ɗaukarwa kanta wani mataki wanda take ganin watakila zai magance matsalolin da sashen shari'a ke fuskanta. Bisa ga wannan muka ga cewa babu abin da ya dace tunda mun bi hukuma ta yi abin da ya kamata ba ta yi ba to bari mu kaure cewa kotu kuma muka nemi su shugabannin kotu su rage kotuna tare da jimma ceto al'umma gaba ɗaya waɗanda in suna da kalubale ga rayuwarsu suka tunkari kotu su yi shari'a su cikin natsuwa da kwanciyar hankali lauyoyinmu idan aka ɗauke su aiki su yi aiki cikin natsuwa da tsaro alkalai da ma'aikatan kotu su samu kwanciyar hankali na nemi ta bakin shugaban ƙungiyar ta sa kai a masarautar zuru mani john ko me zai ce akan wannan batun su yara ne ko ya iska suka ji suka ɗauka wani barista Eh, wai yana da dan matsala na boundary da wani don je sun kes din wai shi barista don me zai zai kai kotu ai muna jira ita gwamnati ta yi arrest mu ba mu za mu arrest ba mu da mu a shugabanni mu yi da abin da ya faru an hukuma ta ta su mu hada hannu tare da su za a yi control na abubuwan nan kuma wanda duk ya taka doka ba wanda yake gaban doka. Har yau na nemi mijin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi ta bakin kakakinta DSP na q Abubakar ya ce zai kira ni amma ban ji kiransa ba kawo zuwa hada wannan rahoto aka ma na tuntubi babbar lauyar gwamnati kuma kwamishinan shari'a ta jihar kebbi ramatu adamu gulma ita ma ta ce za ta kira amma ba ta kira ba to kowane mataki kungiyar lauyan za ta dauka bayan wa'adin mako uku da ta ɗiba na cewa kotuna barista kabiru aliyu shine shugaban kungiyar a jihar ta kebbi in lokacin ya ba wani abu za sake zauna ne tunda congress ne lauyoyi ne gaba na jihar kebbi duk da waɗannan matsalolin kungiyoyin dai na yan sa kai suna bayar da gagarumar gudunmawa wajen kare yankin daga yan bindiga kamar yadda suka fuskanci mahara da suka aukawa garin onashi a cikin yankin wasagu ranar juma'a ta wannan mako duk da yake kawo hada wannan rahoto ba a samu takamaiman bayani ba akan banar da maharan suka yi muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a nigeria a gaida muhammad nasir da wannan rahoton to yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya Take Assalamu alaikum jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon mu na adawo lafiya. Na san da mai sauraro ya ji yadda aka buɗe wannan shiri ya san lallai wani abu na faruwa. To ko shakka babu sashen Hausa na muryar Amurka na cikin alhinin rasuwar abokin aikinmu wakilin sashen Hausa na muryar Amurka daga jihar Adamawa da jihar Taraba. Ibrahim Abdulaziz Allah ya masa cikawa a jiya. don haka a yau shirinmu kacokan zai mai da hankali ne akan miƙa ta'aziyya zuwa ga iyalansa da 'yan uwa da abokan arziki da ma masu sauraron mu gaba ɗaya idan mai sauraro bai banta ba a makon da ya gabata wannan shiri na dawo lafiya ya kawo wani rahoto da abdulaziz ya yi a kan yawan hatsara da ake samu a najeriya musamman ma a bangaren arewa maso gabashin najeriya kamar yadda muka alkawarinta muku a mako da ya gabata abdulaziz ya mana alkawarin insha allahu yau za mu samu tattaunawa da wasu mahukunta ko kuma masu ruwa da tsaki a fannin harkokin sufuri da kuma kai komon abubuwan hawa lamun lafiya amma allah da ikonsa sa'i ya yi abdulaziz bai iya ya kawo mana wannan abu ba muna addu'a allah ya ji kansa abdulaziz ya rasu ne da misalin karfe hudu na rana a jiya juma'a kamar yadda wakilinmu abdulwahab muhammad daga jihar bauchi ya mana karin bayani game da yadda rasuwar nasa ta zo shi gari ibrahim abdulaziz ya bugo min waya wajen misalin karfe uku yana sanar da ni cewa to ga nan fa yana a bauchi da don saboda zai zo wani bikin ko kuma addu'an tauren auren wani abokinsa kenan nake to ina ganin hanyanka bayan haka sai wajen misalin karfe hudu sai kawai na ga a cikin social media an sa wani ɗan jarida da ke aiki da sashen hausa mu da amurka mai suna bayan abdulaziz ya damu da hatsari inda yake kuma da wannan hatsarin ta kai shiga rasa ransa yana ce a ah, kuma shi na yi na buga wayansa to akwai wanda yake suna tafiya tare da shi shi bai samu shi bai mutu ba amma matan shi ne ta samu horo saboda haka da ya ɗauka ya ce mun ai wannan shi ne ya ɗau wayar shi domin saboda yawayan mutu. Lalacewar hanya ce ta yi sadadin faduwar mota ko dai a'a hatsari ne da suka haɗu da wata mota ko dai ya al'amarin gabaki ɗaya ya faru tun da ka riga ka yi magana da wanda suke cikin motar tare. Haka ne, wato na ɗaya dai tsakanin hanyar nan wato ta yi mummunan lalacewa domin saboda tafiyan minti talatin sai ta yi awa ɗaya da rabi saboda rashin kyan hanya. tun da ke motan kasuwa shiga to saboda haka abin da ya faru motar su ne tayar mota ya fashe mm. to ko su sai ta jijjiya gudun dalawa shi abin da ya same shi ne akwai wani karfe ne da ya zo ya cike shi aka inna lillahi wa ya shi. To mun gode Abdulwahab Muhammad da wannan bayani da kamana kuma muna taya ka jaje muna yi kanmu jaje muna yi mai iyalan Abdulaziz jaje. Jama'a maganar da muka daɗe muna ta yi kenan akan batun abubuwan hawa da yadda mahukunta za su mai da hankali a karin rayukan al'umma. Talaka ba shi da wani hanya da zai bi banda akan titunan mu. alhali tituna sun lalace. Abin takaici ne abokin aikinmu ibrahim abdulaziz a makon da ya gabata ya mana bayani akan hatsarin ababen hawa da ake samu a najeriya a ce ba a yi mako ɗaya ba ya rasa ransa ta hanyar hatsarin abin hawa lallai sa'i ya yi allah da ya bada abdulaziz ya ɗauke abinsa ba wanda zai iya tambayi allah dalilin da hakan ya faru amma ku mahukuntanmu da aka baku amana aka damka muku amanar talaka to ku muna iya tambayan ku me yasa ba ku bai da hankali akan aiki akan wajibi akan alhaki da ya rataya a wuyanku ko dan kuna da motoci wanda suna iya bin kowace hanya ko komin lalacewar hanyar amma ba kwa ji a cikin motar ko dai kuna da karfin da kuna iya hawan jirgin sama ko kuna da karfin da kuke hawa jirgin ƙasa sai sa ba ku damu da abin da talaka zai fada a ciki ba ana samun hatsarin ababen hawa a manyan ƙasashe ma da suka ci gaba amma wanda ke faruwa a kasashenmu kana ganin sakaci ne na mahukunta kamar yadda wakilinmu abdulwahab ya nuna mana yadda hatsari ya faru a jiya lalacewar hanyar da ya kamata a yi tafiyar minti talatin yana ɗaukar awa ɗaya da rabi ya yi sanadiyar fashewar taya har mota ta faɗi har aka samu wannan asarar rai masu sauraro ba muna wannan magana ba ne don ya shafe mu sashen hausa na muryar amurka ya ɗauki batun hatsiran ababen hawa da muhimmanci dalili kenan da shugabanni na wannan sashen hausa na muryar amurka suka fito da wannan shiri domin jan hankalin mahukunta da jan hankalin masu ruwa da tsaki a fannin ababen hawa su mai da hankali a cikin ƙasa da wata ɗaya a cikin watan janairu zuwa wannan lokacin mutum sun kai ɗari da suka mutu ta hatsarin ababen hawa a ƙasar ghana haka zalika ba na san ana fama da irin wannan lalura a ƙasashen Nijar kamar da sauran ƙasashe masu tasowa to wai wani irin laifi ne talaka ya yi ake kyale shi da rayuwar shi duk abin da zai cika da shi ma ba a damu ba watanni biyu da suka wuce ko sama da watanni biyu da suka wuce wakilinmu nasiru adamu el hikaya shi ma ya sha da kyar a lokacin da zai yi tafiya daga abuja zuwa kaduna Allah ya kubutar da su daga fadawa hannun masu satar mutane idan sa'i ya yi ba wanda zai iya tare amma dai mahukunta kuna iya tare wasu hatsarin da suke faruwa wanda yake zama sakaci ne da mahukunta da ba sa kula da ayyukansu jama'a mun dakatar da shirinmu a nan sai kuma sabon mako idan allah ya kai mu muna mika ta'aziyya ga iyalan abdulaziz da al'umman jihar adamawa da ma duk masu sauraren mu yanzu a madadin kowa da kowa don sashen hausa na muryar amurka Baba ya koma ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya, a dawo lafiya. To a gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma sai rayun da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Cindo unguwar karofin ma madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. ya ce salam ya hausa a madadin masu tura sakonnin ra'ayoyi muna mika sakon ta'aziyar mu ga yan uwa da ilahirin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka dangane da rasuwa abokin aikin ku ibrahim abdulaziz allah ya ji kansa da rahama idan ta mu ta zo allah ya sa mu cika da imani amin sun amin sai kuma sakon ado salati goma ga annabar jau ya ce ya kamata matasan afirka su karɓar lambobin wayoyin jami'an tsaro mafi kusa da su don ba da gudunmuwa na bayar da bayanan sirri domin wallahi hannu ɗaya ba iya ɗaukan jinga a ƙarshe ina roƙon allah ya zaunar mana da ƙasar mu lafiya don daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma sako daga amina adamu malam maduri da rabiu da dunari da umar baban yaya sabon gida a jihar jigawa ta ce assalamu alaikum murya amurka kika matakin da kasar amurka ta dauka na daina goya wa kasar saudiya baya a yakin da take yi a kasar yemen yi daidai domin a dalilin wannan yaki dubban al'umma sun rasa rayukansu da kuma dukiyoyinsu to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma hailu hail da ya bada umarni amma injiniyan mu ne hafiz baballe yake cewa mu tara ashirin mu na dare idan allah ya kai mu